Mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yaba wa mataimakinsa Farfesa Yemi Osinbajo a lokacin da ake bikin cika shekara 64 a duniya da haihuwa. Shugaban kasar ya yaba masa ne saboda kwazansa da kuma jajircewarsa. A wajen taron bikin, mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari ya faɗi mataimakinsa Farfesa Yemi Osinbajo mutum ne mai kwazo da sanin ya kamata, mai kuma jajircewa akan aikinsa. Shugaban kasa Muhammadu Buhari bai taɓa yin da na sani ba da zaben da yi wa Farfesa Yemi Osinbajo a matsayin mataimakinsa saboda ya kasance mutum ne mai kwazo da riƙon amana da son ci gaban Najeriya kuma mutum ne da ya dage akan aiki ya kuma jajirce domin tsamar talakawa masu yawa daga talauci a Najeriya. Mai girma shugaban ƙasa ya ƙara da cewa mataimakinsa Farfesa Yemi Osinbajo ya san ya kamata kuma ya san aikinsa kuma ya taimaka a wajen fitar da ɗimbin 'yan Najeriya daga talauci. Sannan ya ƙara da masa fatan alkhairi. Allah ya ƙara masa shekaru masu albarka da amfani.